Sarakunan ruwa suna rayuwa ne a gabar kogin Isa ko kuma a gabar hannayensa kamar sai ne Yakuba a lokacin da yake matashi ya zauna a garin Kuwasi a yankin Boboi da ke jihar Doso. A yau yana da shekaru saba'in da 78. ne shi kan sarakunan ruwa ne, ya yi gado daga ma'aifiyarsa amma ya bayyana cewa ana iya zama sarkin ruwa ba tare da an gada ba. Akwai dattawan da ke dubawa a cikin gari yaren da suke da hankali sai yaron ya rinka biyar dattijo shekara goma saboda a da lokacin ba wai don kuɗi ne ake biyar manya ba a'a kawai don a samu dabarun da tsofi suke da su ne amma a wannan zamani da zaran yaro yana biyar babba sai ya rinka matsa masa ya bashi kuɗi kuma ba su iya komai ba sarakunan ruwa kamar yadda aka san su tunda suna da waɗansu sardabaru wannan kuwa saboda sun yi zama matsafa sai dai sai ne yakuba ya bayyana cewa a wannan zamani addinin musulunci ya taɓa sadabarin sosai musulunci da al'adun sarkawa da suke yi ba sa zuwa daidai ba iya hada abubuwan biyu saboda mutum yana iya fita musulunci amma idan ba haka ba ko gobe sarkawa suna iya yin sadabaru iri-iri a cikin isa amma duk da haka wasu sun riƙe al'adunsu na gado kamar irin wani al'ada ta tarban jariri a kan kogin isa wata al'ada ce ta daban in shi sai ni. Mahaifiyar mai gidana tana faɗa min cewa ɗanta a lokacin da aka haife shi babansa ya ɗauke shi ne ya saka shi a cikin isa har wajen wani dutse da ake kira babbako sai wani lokaci aka dawo da shi gida. Wannan ke nuna cewa yaron ɗan halakka ne amma da zaran yaron ba dan halakka ne ba to da an sashi a cikin ruwa aka ajiye sai nutse ya ƙasa. Sarakunan ruwa suna da magungunan warkar da cututtuka sai ni Yakubu ya mai da dukkan rayuwarsa akan aikin sarkin ruwa a tsawon fiye da shekaru hamsin wannan aiki ya ba shi damar kula da iyalinsa har ya je makka haji amma ba ɗaya daga cikin 'ya'yansa da ya rungumi wannan sana'a